Na ji ma faɗa ko a lahira ake yabo sai na yi. Na ji ma faɗa ko a lahira ake yabo sai na yi. Bai cika suna zuba gun manzo sulu gaba wanda ilahu bai kamar sa ba shi Allah ya baiwa shugaban duka bayi. Na ji ma ina faɗa ko a lahira ake yabo sai na yi. So da nai wa shugaba ya fi na umma har zuwa uba ni na faɗa ku je ku kai gaba mi ta yabansa har zuwa ku ni ko sani. guncina suna tsaye arnadu jikinsu bai baye sai zariya suke ake waye suna bauta wa guncina kazaman bayi da haihuwarsa shugaba sai a guncina suna zuba arna sun dabar fargaba wutar bautar su ta mace a nan ta yi sanyi dajima ina faɗa ko a lahira ake yabo sai na shugabanmu ne annabi sayyidul wujudi gine. ni sai na yi na ina faɗa ko a lahira ake yabo sai na yi ai lahira tana tafe sai mun je ta babu rarrafe hututun mu za mu kakkafe akwai abu dalla in ana yabo sai mun yi na jima ina faɗa ko a lahira ake yabo sai na yi a duniya muna yabo in mun je kiyama mu yabo baitocin rasul sha yabo